يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال مريا فأدنا فقال مريا فقال مريا وبعد iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta lahadi goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai da biyu ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sakwato domin ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratu qaf sura ta hamsin a cikin jerin surorin alkur'ani a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta goma sha biyu eh, aya ta goma sha ɗaya yau cikin iko allah da nufi yi za mu tashi aya ta goma sha biyu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نوح وأصحاب وعاد وفرحون وإخوان أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labaran wasu manzanni da aka aika irin takaddaman da suka yi da mutanensu do a kwantarwa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rai ya san ma ba cewa ba shine ne farkon wanda aka fara karyatawa aka ci bin saƙon da ya zo da shi ba Allah ce kan zabar ƙablahun ƙaunar nuhin mutane annabi nuhu sun karyatar da saƙon da annabi nuhu ya je musu da shi ƙablahun gabanin mutanen makka sannan wa sabon ras su ma sabon ras sun karyatar da manzon su ga saƙon da ya je musu da shi arras ana nufin rijiya mutane ne da suke zaune a wurin wata rijiya suna noma wasu malamai sun ce manzon da aka aika musu ko annabinsu shine hanzala dan safwan wasu malamai kuma suka ce shu'aib aka aika musu wasu kuma suka ce wani annabi ne aka aika musu bayan annabi salih ya wuce kahin annabi shu'ai kahin annabi hud ya taho ko kuma mutane annabi salih ne daga cikin kinginsu aka aika musu wannan annabi to su ma ɗin ashabun rasu ma'abuta rijiya sun ƙaryatar da saƙon da annabi su ya je musu da shi wa samud haka ma samudawa sun karyatar da annabi salih da saƙon da ya je musu da shi wa adun haka ma adawa kuma mutane annabi hud sun karyatar da annabi hud game da saƙon da ya je musu da shi wa fir'aun fir'auna shi ma ya karyatar da annabi musa wa ikhwanu lut da kuma ‘yan uwa annabi Lutu su ma sun karyatar da annabi Lutu ɗin. Idan haka ya faru, to kai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kada wannan ɗin ya ƙara ɓata maka rai na ce ma kai ma ‘yan uwanka sun karyatar da kai. Sannan wa ashabul aika, ashabul aikati su ma sun karyatar da annabin su shi na annabi Shu'aib. wa qaumu tubba'i sannan su <clears throat> mutanen tubba su ma sun karyatar da annabinsu da aka aika musu mutane ne da ke zaune a ƙasan yaman su ma sun shahara da noma suna da dam ma keken dam wato madatsar ruwa da suke amfani da shi wurin nomansu na yau da gobe Allah ce kullun waɗanga da duk aka karanto kazzabar rusula sun ƙaryatar da manzon da aka aika musu me ya faru da su Allah ce fa haqqa wa'id kyakkyace na na azaba ya faru a kansu saboda haka su ma mutanen ka shawa idan sun ƙaryata ka abin zai faru gare su kenan Allah ce afa ayina bil khalqil awwal mamakin da shawa ke yi cewa za a yi tashin alkiyama za a rayar da duk matattu gaba daya suna mamaki saboda me wannan abin zai faru Allah ce to halittan farko da muka yi ai bai gajiyar da mu ba mun yi halittar alhali babu kowa da komai a duniya amma muka samar da halittarsu idan ba mu gaji wurin samar da halittarsu ba to a kuma tayar da su kuma bayan sun mutu wannan ma ba zai gajiyar da mu ba Allah ce bal a'a hum su fi labsin suna cikin rikici ne min khalqin jadid na wannan sabuwar halittar da za a yi suna cikin kokwantuwar rashin yadda game da wannan halitta da za a yi kuma tabbas wannan ɗin zai faru shi ne ma ta sauƙi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wala kada khalaqna ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب Allah ce wala qad khalaqnal insan kuma wallahi tabbas mu halitti dan adam mutum wa na'lamu ma wasu bihi nafsuhu kuma mun san abin da rai ne ke tuntuni yana wasu wasi da shi da tun da walwalan da zukatansu ke yi Allah ce muna sane da shi in yi kaza ko kada in yi kaza in aikata alheri ko kada in aikata in aikata sharri ko kada in aikata duk wannan abin da zuciya ke saƙawa to Allah subhanahu wata'ala yana sane da shi tun kafin ma mai zuciyar ya aiwatar da wannan abin da yake tuntuni a cikin zuciya to Allah ya san cewa wacce ga tunanin da take yi amma menene za ta aikata daga ciki Allah ya kuma sani kahin ita ta yanke shawarar to bari dai in yi kaza wa nahnu aqrabu ilayhi Allah ce mun fi kusa ga shi dan adam min hablil warid fiye da igiyar nan na jannai da ke ga wuya nai in aka zo yankan dabba da an yanke jiyojin nai shikenan ta ɗauke rai to Allah ke mun fi kusa ga ɗan adam fiye da wannan jannai da ke ga wuya nai wato ilimin Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu kud da kud a kowane lokaci fiye da yadda muke tsammani ya san duk abin da muke ciki da gaba da bai duk ya san abin da muke ciki ya san abin da muka aikata ya san abin da muke aikatawa ya san kuma abin da za mu aikata nan gaba duk yadda muka ɗauki Allah to Allah ya wuce dan tun farkon fara karatun nan da muke shigowa makarantar nan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san adadin kullum mutum nawa ne za su zo makarantar na Allah ya sani har zuwa ƙarshen wata Allah ya san adadin mutanen da za su shigo makarantar nan kuma yana rubuce gare shi kuma ba a wuce wannan adadin kuma ba a ragewa saboda haka mu tsoron Allah da yawa Wasunku ku ke kallon fina-finai na irin sharrin da wasu ke aikatawa sai mutum ya zo aikata sharri ya kulla duk abin da zai kulla ya kitsa duk abin da zai kitsa cikin zuciya kai amma kuma idan ya zo wurin aikatawa sai ya yi ta dube-dube ana gani ne ko ba a gani ne to Allah subhanahu wata'ala ya wuce haka nan saboda haka mu ji tsoro ne duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wata'ala zai mai mafita idan kuwa ba mu ji tsoron Allah ba to Allah zai bar mu da mu ya Allah ce iz yatalaqa al an al-yamini wa an al-shimali qa'id iz ya talaqal mutalaqiyan a lokacin da masu haduwa ke haduwa mala'ikun da aka turo na su zo su kiyaye su kula da ɗan adam lokacin da suke haduwa da ɗan adam ɗin waɗangana dama waɗangana hagu suna nan zazzaune ko suna tafi tare da ɗan adam kowannen mu yanzu yana tare da mala'ikun da Allah ya turo don su kula da lamari nai Allah ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yafadunahu min amrillah mutane suna da mala'iku waɗanda ke canjin aiki waɗanda ke bayayya ga aiki waɗannan su kwana tare da mu idan sahiya ta waye wasu zo su anshi aikin su ma su yi ni tare da mu idan sun ma sun yi ni tare da mu an kai ƙarshen yini waɗanda za su kwana tare da mu su zo su anshi aiki hake ne suke bayayyan aiki kowane lokaci mala'iku na tare da mu menene waɗanda mala'ikun ke aikatawa Allah ce ya fazo na suna ba ɗan adam kariya min amrin lahi saboda umarnin ubangiji saboda haka Allah su subhanahu Ta'ala abin da muke zai ɓaci gare shi har yana aiko mana waɗanda za su ba mu kariya a duk inda za mu shiga suna tare da mu in za ki fada cikin haɗari sai su jawo ki sai haɗarin ya wuce tukunar da sai a sake ke kama hanya in haɗuwa za ki sai su tallabe ki ba ki kaiwa ga ƙasa a ce kai wacce ta yi arziki inda ta kai ga ƙasa da ba su abin da zai faru ba to menene ya tallabe ki mala'ikun da Allah suka aiko suna tare da ki Allah ya aiko suna tare da ki su ne da tallabe ki gabarin fadawa cikin haɗari amma duk wannan shi mutum bai ɗauka cewa Allah na mai wani aiki ko Allah ma ya san da shi ba har lokacin da zai aikata sharri sai ya diba gabas yamma kudu arewa tukunna in bai ga wani mutum ba sai ɗauko sharrin da zai aikata in na ginawa ne a sa cikin ƙasa ya gina turbuɗe cikin ƙasa alhali mala'iku suna nan suna kalli da shi Allah subhanahu wata'ala a gaba ɗaya ɗungurungun shi ma yana kallo ne sai Allah ce to ku sani ma yalfizu min qawlin babu hurkin da ɗan adam ke furtawa illa ladaihi raqibun atid face raqibu da atidu suna na halarce suna ganin duk abin da yake aikatawa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya sa su ta kula da ayyukan da yake aikatawa Allah ce wa inna alaikum da hafizin kiraman katibin lalle ne ku ‘yan adam akwai masu kiyayewa da ayyukanku da muka haɗa su da ku su wane ne kiraman mala'iku ne masu daraja katibi da masu rubuta ayyukanku na alkhairi da na sharri suna nan tare da ku Allah ce ya alamu na mata tafalun su waɗannan mala'ikun sun san abin da kuke aikatawa waɗannan katibin ɗayansu na dama ɗayansu na hagu mala'iku sun ce wanda ke dama shi ke rubuta alkhairin da ɗan adam ke aikatawa wanda ke hagu shi ke rubuta sharrin da ɗan adam ke aikatawa wanda ke dama shine shugaba idan kika aikata alkhairi zai rubuta kai tsaye ba tare da ya shawarci wanda ke hagunki ba amma wanda ke hagu idan kika aikata sharri bai rubutawa face sai ya tuntubi wanda ke dama wacce ta aikata sharri iri kaza a rubuta sai ce ɗan dakata zuwa awa uku idan bata tuba ba tukunna sai a rubuta za a dakata a baki tazara awa uku idan baki tuban mu Allah ba to sai ce rubuta mu huta da ita anan nan za su yi mugunyan addu'a cewa Allah ka hutar da mu daga gare ta Abdullahi ibn Abbas Allah yarda da shi yana ba da labari cewa duk abin da ɗan adam ke aikatawa mala'iku suna nan suna rubutawa sai an kai ƙarshen sati a ranar alhamis rannan ne ake hawa da ayyukan bayan Allah zuwa sama a rubuta cikin kundinsu da ke wurin Ubangiji. A lokacin da za a hau da ayyukansu a yi sama da ayyukan ayyukan da yake na wajibai ne za a rubuta na mustahabbi za a rubuta cikin kundin lada na haramu a rubuta cikin kundin zunubi saura kuma waɗanda suke makaruhi ne ba a rubuta musu lada ba a rubuta musu zunubi amma dai Allah ya kyamaci aikata makaruhin. amma girman su bai kai a rubuta musu zunubai ba Abdullahi bin Abbas yace cikin teku ake zuwa a zuba waɗannan ayyuka na makaruhi da munin su bai kai a rubuta miki zunubi a kansu ba yace amma idan aka je aka zuba cikin teku to dabbobi da ƙwarin da ke mutuwa cikin teku saboda guban wannan aiki na makaruhi da bai kai a rubuta miki laifi ba Allah kaɗai san adadinsu to ina ga ayyuka na haram saboda haka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah duk abin da za ki hurta mala'ikuna na suna rubutawa in alƙalami za ki ɗauko ki rubuta mala'ikuna nan suna rubutawa in ga waya za ki ɗauko ki rubuta ki aika mala'ikuna nan suna rubutawa kada mu yi zaton cewa akwai abin da muke aikatawa da Allah bai sani ba idan muka yi haka nan to mun cuci kanunmu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu shawaran da za ta hishe mu a cikin umarnin da ya bayar na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut duk wanda ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to idan zai faɗi magana ya faɗi alkhairi in ya san alkhairi ne to ya faɗi in kuwa ya san sharri ne to falyasmut ya kame baki in ba haka ba to zai ga sakamakon wannan sharri din ranar da babu magana cewa ya Allah a bar in koma gida in tuba babu komawa baya ranar alkiyama kenan ranar da mala'iku suka zo karɓar rayuwa kenan saboda haka iyaye na mata da ‘yan uwa mata kada ki saka sharri za ki hurta sai ki ce sakurlaki wai sai ke fari ga Allah tukunna Da maganar gada za ki waɗi to in kin sa alkhairi ta mai an na neman gafara ga Allah tukun to wannan maganar kada ko ki hurta tun da ke san ba alkhairi ta ba in alkhairi ta faɗi in ko ke san sharri za ki to ki kame ba baki kake faɗi shine fi alkhairi gari don mala'iku da nan suna rubutawa ranar alkiyama ke za a sa ki karanta littafin ayyukan ki da kanki kake ce a'a to aini ko makarantar arabiya ban yi ba balle iya karatun larabci to ranar alkiyama kowa Balarabi ne ba a wani yare ranar alkiyama face yaren larabci ɗan ko baki san bihin cikin larabci ba to nan ko sarkin saudiya bai faɗa miki larabci Allah subhanahu Ta'ala zai ce ibra kitabak ga littafin ayyukanka nan bismillah karanta ke ma haka na ce miki iqra'i kitabaki ki karanta littafin aikin ki shi nan babu aikin kowa ciki ille aikin rana alkiyama rana ce mai tsananin tashin hankali amma rana ce mai sauƙi ga bayan Allah managarta ya Allah ka sauwaƙa mana wannan ranar don aikin da kike aikatawa Allah subhanahu wata'ala zai naɗe a cikin wani ɗan abu mai ƙitin abu sai an zo taron alkiyama Allah subhanahu ta'ala ya sa iska ya kwaso duk ayyukan 'yan adam gaba ɗaya a ce maza a raba a ba kowa littafi ne a ba kowa aiki ne kina tsaye za ki ji ya ki ɗab. wata laya ta zo ta laƙe ba wuyan kowa haka zai ji wannan layar da ta zo ta laƙe ga wuyaki aikin da kika aikata duniya a kunshi a ciki bayan hakanan, mala'iku za su biyo su ɗebe layin nan ga wuya su miƙa miki ga hannu Allah ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah ce amma wanda aka bashi takarda ayyuka ne da hannun dama to zai samu hisabi mai sassauki kuma shi je inda iyali na kina murna da annashuwa Allah ka sawaka muna hisabi Allah ka sa mu je inda iyalinmu aljanna muna masu murna da farin ciki ranar alkiyama ba mai ikon kai ne sai abin da Allah ya aikata mala'iki da hannun dama zai miƙa miki ke ma Allah ba ki ikon ɗauko hannun dama ki mika ki amsa Allah ka samu a shi takardunmu da hannun dama Allah ce wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira Allah ce amma wanda za a ba shi takarda tai can bayan bainai bayan bai ne fa za a bashi takardar Allah ce fa da ya da'u zai kire halaka yace wa yo yau ne na bari na halaka Allah ce wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira Allah ke muna tsari da wutar sa'ira cikin suratul haqa Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya Allah ce waɗanda aka ba takardun ayyukansu da hannun dama an miƙa mai da dama ya amsa da dama faya kulu sai ce ha'umu ku diba ga takardar littafi na aikin eh, littafin aiki na in kara'u ku karanta alheri ne a ciki ku karanta ku gani inni zonantu ne mulaqin hisabiya sai ce dama ni ina tsara ran ina kyautata zato mulaqin hisabi ya zan samu hisabi na mai sauki kuma lalle gashi ko na samu hisabin da sauki Allah ce fa huwa shi wannan mutum fi ishatin radiya shina cikin rayuwa yardadda a wurin Allah Allah ka sa mu cikin yardaddar rayuwa a wurinka Wata rayuwa ce Allah ce fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya menene cikin aljanna Allah ce ha ‘ya'yan itacen da ake ɗiba ana ce daniya kusa-kusa suke, ba nesa ba, in tsaye kike ki sa hannu ki ɗiba ki ci, in zaune kike ki ɗiba ki ci, in kwance kike ki ɗiba ki ci, in tsaye kike ba sai ke rage tsawo ba daidai ne sai ki ɗebo ya ci aljanna kiki in zaune kike ba sai ke tashi mai ki ba sai su zo kusa kusa ki ɗeba kiki in kwance kike ki ɗiba kiki ba sai ke tashi zaune ba iyaye na mata kun san wahalan yadda aka har haɗa abinci har a kai lokacin da ake jefa lomomi kun san irin wahalar da a ciki to aljanna babu wannan wahala ba ki tuka tuwo aljanna ba ki kuwa aljanna ba ki miya aljanna ba ki dage-dage aljanna ba ki kulkule cikin aljanna ba ki so dodawa ba ki so tarugu ba ki so eh, magi komi ba ki sowa cikin aljanna komi duk abin da kike so gashi nan ko nan duniya dai aka ce gidan da za a kai ki akwai komai da komai duk abin da kike so an ta daga an ajiye ai kina ce wato madalla da wannan gidan gidan ko da za a ce a ce to babu abu zafa, to babu abu zafa, to babu abu zafa sai ke tsaya ke ɓata rai ke ke fuska ke mirda baki yawan irin maciyacin gida su ga wai to ba aljanna ba Allah ce kulu ku ci rabu kuma ku sha abin da ke cikin aljanna hani'an kuna masu murna da farin ciki saboda mai Allah ba da wannan sakamako Allah ce bi ba aslaftum saboda ayyuka alkhairin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a kwanukan da suka wuce do a wurin Allah rayuwar duniya ga duka ayyam yan kwanuka ne duk shekarun ga da muke gani Do Allah ce wa inna yawmin inni wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya daga cikin kwanukan eh, alkiyama a wa shekara dubu ne na rayuwar duniya kwana ɗaya ta kawa a ce an yi ni an kwan to in dai lahira ne aka kwatanta da duniya to shekara dubu annan mumini ma kenan ke gani ne kusa-kusa Allah subhanahu wata'ala yake shi wanda yake tahiri ne hamsin alf sana hamsin alf sana shekara dubu hamsin shi kafuri kafuri yake gani kwana ɗaya daga cikin kwanukan lahira shekara dubu hamsin yake cewa an yi alhali shekara dubu ɗaya ce shi ga mumini don sauƙi yake gani Allah ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda za a ba littafi ne bi shimalihi da hannu hagu fa yaqulu ya waila ya laitani wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha na alqadiya wanda za a ba littafi ne na aikin da ya aikata da hannu hagu to sai ya ɗaga murya yace ya laita ni ya kai tona lamuta kitabiya da ba ba a bani littafin ba. Wannan adri ma hisabiya ban san hisabin da an kunshe ciki ba ya laitaha ya ce da dai mutuwar da na yi ka na alqabiya da ma shi ke dan ma da ba a da ni ba ma da na huta amma yau kan bane bane bane sai mai fiye noke ya ki amsan littafin nan da hannu hagu ya jaye hannu ne da baya ya ki amsa to kyale shi za a yi a'a mala'iki zai jawo hannun nan na hagu ya kafa ga gabanai ya huda hannun nan ga gabanai ha hannun ya kulla baya da can baya za a bata littafi shine wa amma man uce kitabahu wara a zaharihi wanda aka bata littafi aiki ne bayan bai dai dalilin da zai sa a bashi aikin littafin bayan bai na kenan ya ki amsa da hagu to an tura hannun ga ne, ya kurma gaba ne, ya can baya to ya ki amsa kuma kuma dole shi karanta da an buɗe littafin sadara farko mutum ya karanta ya ga alheri to shi kenan sai fuska ta yi fara tsalkalkal Allah ce yau mata biyan wujuhun wata wasu wujo. ranar da wasu fiskoki za su yi kwarare ƙal wasu kuwa su yi bakin irin, duk wanda ya karanta sadara farko bai ga alheri ba to shi kan taba tabbai Allah shi muna tsari iyaye na mata zukatanku sun fi saurin karaya sannan zukatanku sun fi ko waɗanda zukata kuma yaji idan ana magana abin da ya shafi azaba mace ta kowa karaya in kuwa wurin sharholiya to mace ta kowa yaji wurin aikata sharholiya to saboda haka ya hattara mu da da bahaushe ya ce idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira to mu yi ƙoƙari mu aiki da wannan wa'azin ko wannan karin magana sai mu samu sa'ida in ko kunnuwa suka ji gangan jikin nan bai tsira ba to ko shi na ɗaɗɗana kuɗa sai Allah sa mu dace da alheri shi ne Allah subhanahu ta’ala yake ce mana ma yalfizu min qawlin ila ladaihi raqibun atid mala'iku suna nan suna rubuta duk ayyukan da muke wasu mala'iku suna nan tare da mu ba su ɗagawa ko ina koyaushe masu rubuta alheri da tari, waɗanga da ke mana jagora su ne ke canjin aiki masu kwana cikin su zo masu yini cikin su zo a duk sallolin da muke yi suna nan lokacin sallar la'asar suke canjin aiki waɗanda za su kwana cikinmu su zo lokacin sallar la'asar waɗanda suka yi ni cikinmu su ma su bar mu muna cikin sallar la'asar su taka su yi sama wurin Allah Allah ya tambaye su yaya kuka isko bayanmu su ce ya Allah ko da muka zo mun isko su cikin sallar su baya suna sallah yaya kuka baro su su ce ya Allah mun baro su suna sallar la'asar Allah ce to madalla waɗanda suka kwana cikinmu su ko ga sallar subahin za a zo anshe su aiki su ma su taka su yi sama cikin wani hali kuka baro bayi kuka isko bayi na su ce mun isko suna sallar la'asar cikin wani hali kuka baro su su ce mun baro suna sallar Ko wani lokaci waɗannan mala'iku canjin aikin da suke yi kenan to kada a yi wasa da lokacin sallah da lokacin sallah yayi

Allah subhanahu ya ce wa ja'at sakaratul maut Magajin mutuwa kuma na tafowa bil haqqi da gaskiya menene al haqqi gaskiyan shine al'amarin lahira a lokacin da mutum ke cikin magajin mutuwa Allah subhanahu wata'ala yana siffanta muna alamar da za ta nuna muna cewa wani fashi ke nan fa tafiya ta zai ko tafiyar ta za ta yi mai Allah ce walta fata saƙo bi saƙi ila rabbika yawma idhnil masaq ana jinyarta a raga ta kwance duk abin da aka bata ta dawo da shi ƙawa sai dai ta ɗauki dama ta aza bisa hagu hagu bisa dama dama bisa hagu walta fatin da saƙi. Allah ce to da kun ga haka a to ku ɗaya bai tsammani don ila rabbika yawma izinin masakaran nan gargada ta za a yi zuwa wurin ubangijinta wajahat sakaratul mautu bil haq Allah ce zalika ma kunta minhu tahid Allah zai ce makafiri kahiri wannan abin shine kake karkata daga gare shi to yau gashi nan ya cimma kana firgita kana son ka tsere mai to wa ka tsere ma mutuwa ba wanda ka tsere ma mutuwa shine bahaushe ke cewa ba mutuwa aka gudu ba wahala don mutuwa ba mai guje mutuwa amma wahala ake so dai a kauce mu wahalar Allah ce wani fika fi kuma bayan ka mutu sai a yi bushi a cikin ƙaho zalika yawmul wa'id wannan ranar da za a yi bushi a cikin ƙaho ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari ke dan ga kafare na cewa zai azabtar da su. Mala'ikin Israfilu ya zo haka shida na shida rike da ƙaho, yana jiran ɗai a bashi umarni cewa busa, da ya busa, shi ke nan makarantar da ba mai hita. kowa shi ke sai a langabe an mutu ya Allah ka mashe mu gidajen mu lahiya nan ya Allah kakka an shi rayuwar mu yanzu ya Allah akwai zawarin ne da so arme da 'yan mata da so arme ya Allah a basu yi arme ta kwana al'amarin Allah kun faya kunu ne da ya ce kun shi kenan abu ya riga ya faru in kuwa lokaci bai yi ba to Allah subhanahu ala bai jawo lokacin nan ya yi baya a'a in kuwa lokaci ya yi kuma to Allah zai karawa ya Allah ka rufa mana asiri Allah ce wa ja'at kullu nafsin kowace rayuwa za ta je alkiyama ma'aha tare da ita akwai sa'iqun mai korata wa shahidun da kuma wanda ke shaida ayyukan da ta aikata a nan duniya to zai je ya bada da shaida a kanta ga wanda ke koraki kamar yadda makiyayi ka da bisa shi ina za a wurin taron alkiyama za ina ne wurin taron alkiyama nan na duniya aka taron alkiyama ba wani wuri ba duk wadda ta tayi umra ko ta tayi aikin hajji, ta je masallacin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam to nan masallacin nan za a yi taron alkiyama Allah kai mu ran taro alkiyama lahiya kuma cikin sauki manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin inda nake tsayawa in hudu ba da gidan da nake kwana ciki kwadama ce daga cikin kwadamun aljanna yace wa minbari ala haudi kuma wannan mimbarin da nika takawa ya kudu ba a kai nan ne tafkin alkausara shiki ruwan lahira ke nan ko alkausara ko da kuka cewa ana kawo muku alkausara don ruwan riyoji na komawa ruwan alkausara Wani dare ne kuka cewa? eh daren share ko tau don suna koma ruwan alkawasara ba gaskiya ba ne babu ruwan rijiya da ka koma ruwan alkawasara alkawasara abin sha ne na lahira duk kuwa aka ce ga abin shan lahira an kawo shi duniya to wannan abin bai karewa duk duniya sai an sha har iyakar duniya ruwan ku ba su komawa alkawasara sannan wannan al'adu ne na hausawa ba musulunci ne ya ce a ɗibarwan ruwan riyoji da na ina a sha darin shara ba ku ne yake wannan daga cikin al'adunku ya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ja'at kullu nafsin kowace rayuwa za ta je alkiyama tana tare da mai korata da mai kuma ba da shaida a wurin Allah cewa ga ayyukan da ta yi ta aikatawa a duniya saboda haka mu ji tsoron ranar da za a tsaye da mu gaban Allah subhanahu wata'ala mu ji tsoron ranar tsayuwar mu gaban Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wani man khafa maqama rabbihi jannatani Allah ya alƙawarin zai baki aljanna biyu in ki ji tsoron tsayuwa gaba garai Allah ya ce saboda mai ki kaza saboda mai abba ki kaza ba kika ce to ba zan yadda Allah ya ya ƙure ni ya tsure ni ya ce min saboda ni ne saboda ne kaza ba saboda haka tun nan duniya zan yi kokari in abin da nake iyawa kuma in bar abin da Allah ya ce to da zaran kika yi haka nan to shi ke nan shi ko Allah subhanahu wataala yi alkawarin zai baki jannatani aljanna riɗe biyu in ke ɗau wannan alkawarin ke kiyaye to Allah shi ko bai saba alkawari to aiki za ki aikata tsaya cewa ga aiki musulunci ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba in ya yarda aikata in bai yarda ba to ja da baya ta haka nan sai ki tsirar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna aikin tsira to za mu dasa aya a nan mu waye tambayoyin da ke gare mu mu amsa waɗanda muke iyawa iyaye waɗanda ke da wayoyin hannu don Allah an zo a sa silence

Eh, a saka masu lambar akawun da ake tura sadaka da na marayu kuma don Allah suna barar addu'a ya rasu a cikin matsala. Sai tambaya ta gaba ta ce malar tana zaune aka ɗauko kimar wata ana yi da ita. Malar yana halarta ta zauna wurin ko tashi a duk lokacin da kina wuri aka ɗauko gibar wata abin da ya fara ba a kanki ne ki hana ki haɗa su da Allah su ji tsoron Allah su bar giba idan suka iya yake abin da Allah ya wajabta miki sai ki tashi tsol ki bar wannan wurin in ko ki tashi ba kika zauna aka ci gaba da giba kina nan zaune to ke ma wannan lekin giba za ta shahi Allah ya muna tsari da giba na sai tambaya ta gaba na limana mai tsaya ana biyar da azumi shida Allah ya masa rahama amin yana halatta ka masa ko ko yanayi ko ɗan uwan da za su raka mata sannan kuma idan za a raka azumin da ya kamata a yi azumin idan na ramalana ne to ba a rankawa kamar yadda mamaci ya mutu ba a ranka mai sallah amma idan na alwashi ne ya alwashi tsakani ne da Allah zai yi azumi to wannan bashi ne da za a biya Allah ke bin shi wannan bashi wannan kuma kowa na iya rankawa in ita matar za ta ranka in wasu in wasu ‘yan uwa in abokan arziki kowa na iya rankawa kuma za a ranka ne daidai adadin da aka san yayi alwashin na azumi adadi kaza. Nan an tashi yi kuma ba dole ne sai an jera su tiryan tiryan tiryan har ƙarshe ba ana iya yi ana tsallakewa amma idan na ramalana ne to ba za a biya ba wallahu a'lam na wannan sace malam don Allah ka yi gargaɗi ga masu shigowa muna yin fara alhali ana cikin tafiya sai kuma wannan sace malam yana halatta mata ta ce ma mijinta gadi saboda yana da sunan babanta shi kuma yana ce masa a yi can jarar kenan ai masu saurare sun riga sun ba da wannan amsar yana halatta wannan babu komai ba yana nufin lalle ba tana nufin lalle mahaifinta ne ba tana nufin dai takwarar mahaifinta kuma tana jin nauyin dai ta buɗe baki ta ambaci sunan don ta ce daɗi duk babu laifi to shi ma da yake ce mata momi fa sunan uwa ta gare ta ko dai don ya daɗaɗa mata rai ne to babu laifi shi ma ɗin momi da yake ce mata duk wannan babu laifi musulunci bai haramta bai haramta ba hmm. na'am shamara eh, ta gaba sai mana azumin mutum yana tarewa idan mutum ne ya mai magana mai daɗi har ya shakka da mazi. Eto wannan bai kare azumi. abin da ke kada azumi shine runguma juna har eh, idan aka rungumi juna ne to anan ne har in mazin ya hito to azumi ya lalace amma ba rungumar juna aka yi ba wannan babu komai duk da haka an nisanci yin haka ne shi yasa abdullahi bin abbas ya ce yana halatta ma'aurata su rungumi juna su tumbanci juna su yi wasa da juna amma idan sun san da cewa wata barna ba za ta faru tsakaninsu ba ba abin da zai fito musu suna iya mallakar sha'awarsu su yana halatta shi yasa wasu malamai suka ce eh, sarki an halatta musu haka na amma ban da matasa to saboda haka duk abin da ake yi a yi hattara kada lalata ibadar da ake ciki to ana mu da aya ce kuma gobe ko sha to dangane da abin ga da aka nema account number da aka nema wanda za a tura sakonnin eh, taimakon da aka nema na abin da marayu to ga account number din ga waɗanda za su iya rikawa ko kuma waɗanda za su ke da abin rubutu su rubuta suna account in Ahlul Bait and Sahaba Foundation. Ahlul Bait and Sahaba Foundation. Bankin kuma Access Bank. Access Bank. Lambar account ɗin da za a yi amfani da ita sifili sifili biyu biyar hudu biyu uku uku bakwai hudu lamba account din four. Allah ya samu dace da alkhairi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ya Allah subhanahu wata'ala ka biya mana bukatocinmu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyansu da ƙananansu wayanda muka sani da ma wa'anda ba mu sani ba ya rabbal alamin ya Allah na ga an fara kawo taimako na marayu waɗanda suka fara kawowa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda ke da niyyar kawowa Allah ya ba su ikon kawowa waɗanda kuma ba su da suna jin ciwo inda suna dada sun yi Allah ya ba su ladan niyya Allahumma rabbana هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Subhana سبحان ربك رب العزة ما Wa وسلام alal المرسلين والحمد لله رب العالمين